Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Ko a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. wani jerin gwano na addini da aka gudanar jiya juma'a da ranar da ake kira good friday ya ratsa unguwar eaglewood na birnin chicago da ta yi kaurin suna da jimawa a matsayin unguwar da ta fi kowace hadari a birnin jerin gwanon da wani limamin katolika cardinal blas sofich daga chicago diocese ya jagoranta ta yi koyi da takawa da isa almasihu ya yi kan hanyar da ta kai shi ga gicciye mutanen sun yi jerin gwanan ne na neman zaman lafiya a unguwar inda suka rika tafiya suna addu'o'i da rera waƙoƙi suna kuma karanta jerin sunayen mutane 158 da aka kashe galibi sakamakon harbin bindiga a cikin wannan shekarar sofish ya ce tilas ne ya ɗauki mataki kan batun mallakar bindigogi a cikin al'umma ya ce mun kuma sani cewa akwai haki akan matasa waɗanda suka shiga tashin hankali a maimakon zama mutanen kwarai na yin abin da zai taimaki rayuwarsu birnin chicago ne kan gaba a amurka bara inda aka kashe mutane 760 aka kuma harbe da bindiga har sau 4,300 watan jiya shugaba donald trump ya gana da shugaban kungiyar 'yan sandan birnin chicago ya kuma nemi sanin abin da ke faruwa a wannan birni inda ya ce babu hujjar tashin hankali da ake yi ya kuma yi alkawalin tallafa wa jami'an 'yan sanda wajen shawo kan wannan matsala. Kamfanin Apple ya sami izinin gwada motoci da ke tuka kansu a titunan California ya zama kamfani na baya-bayan nan da zai gwada wannan fasaha. Hukumar kula da sufurin motoci ta jihar California ta bayyana jiya Juma'a cewa an ba kamfanin Apple izinin gwada motoci uku da kamfanin motoci na Lexus ke kerawa. kamfanin apple ya shiga sahun kamfanonin da aka ba izinin gwada motoci masu tuka kansu inda kamfanoni 29 suka sami izinin gwada fasahar a jihar california kamfanonin sun hada da fitaccen kamfanin na na google da kuma kamfanonin kera motoci da suka hada da ford general motors bmw volkswagen da kuma telsa izinin da aka ba apple zai ba da dama ga mutane shida su gwada fasahar dokar jihar california dai ta buƙaci mutum ya kasance a cikin mota da ke tuka kanta domin ya ɗauki mataki idan aka samu kuskure jami'an kamfanin apple sun ce izinin ba yana nufin kamfanin apple yana shirin kera motoci ba ne sai dai yayu ya kirkiro da wata manhaja da za a iya amfani da ita a fasahar motocin da ke tuka kansu shugaban amurka donald trump ya sake aika wa koriya ta arewa wani sabon gargaɗi ranar alhamis da cewa kada ta sake yin wani abin da zai da hankali yayin da rahotanni ke nuni da cewa pyongyang za ta gudanar da babban hutun ƙasarta tare da gwajin wani makamin nukiliya trump ya faɗa a fadar white house cewa koriya ta arewa ta zama matsala ya kuma kara da cewa za a yi maganin wannan matsalar koriya ta arewa ta mai da martani jiya juma'a inda ministan harkokin wajen ƙasarta ta han song royal ya shaida wa kamfanin dillacin labarai na associated press cewa lamarin yankin koriya yanzu yana wani halin ture ka gatsiya kuma demokuraɗiyyar jamhuriyar al'ummar mutanen koriya ba za ta naɗa hannu tana kallon amurka na shirin kai mata hari ba. ya ce idan amurka ta ɗauki matakin soji na ganganci to kuwa za mu tankare da ƙarfi in ji han wanda ya ambaci koriya ta arewa da ainihin sunanta demokuraɗiyyar jamhuriyar koriya muna da nukiliya mai ƙarfi a hannunmu kuma ba za mu naɗa hannu muna ganin amurka tana kai mana hari ba a wata hira ta musamman da kamfanin dillancin labarai na associated press a pyongyang han ya kuma ɗora wa shugaba trump alhakin tsamarin da aka ƙara samu ya ce idan sakonni da yake aikawa da kakkausan lafazi ta hanyar twitter suna tada hankali shugaban amurka donald trump ya yaba wa sojojinsa domin nasarar da suka samu a harin da suka kai wani wuri da kungiyar is take da karfi a lardin nangahar na ƙasa afghanistan wanda bom mai karfi da ake kira mob a takaice bom mafi girma da ba a yi na nukiliya ba a jerin makaman nukiliyan wato a jerin makaman amurka shugaba trump ya shaida manema labarai cewa an sake samun nasara a wannan ma idan ka dubi abin da ya faru a cikin makonni takwas da suka shige ka kuma kwatanta da abin da ya faru a cikin shekaru takwas da suka shige za ka ga akwai bambanci matuƙa. labaran duniyar nan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne gidan haya. Gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne gidan haya. Duk wanda yake a gidan haya, Allah ba shi wuri ya yi nashi. ko babu kuɗin buga kwano ya samu ko shimci ya zuba sama in kai haka ka hita ƙargage tun da ka huta da biyan haya. gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne zaman haya. Kai ga ka gidan haya, wancan gashi gidan haya, waccan ga ta gidan haya, ku duka kun gamu kun haɗe, in kai kana da dangana kila wancan baya da dangana. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro. zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barga da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan wata cibiyar kula da mata masu cutar sankarar nono da aka samar a jihar Neja. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan matsalolin da mata kan fuskanta yayin da suka haihu a gida maimakon zuwa asibiti. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana magana ne a kan tanadin da hukumomi suka yi a jihar Jigawa domin kare yaduwar cutar sankarau da take neman zama ruwan dare a arewacin Najeriya. Rahotonmu na hudu da na biyar za su yi mana magana ne akan ƙoƙarin kawar da cutar shan inna a jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya aikin da ake dab da cimma nasarar kawar da cutar kwata-kwata daga ƙasashen biyu. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Matsalar gidan haya, ko da kun kai tara. makewayen kogo guda ake matar wancan ta shiga matar wancan na jura kai kuma ga kaka na jura Shi ne matsalar zaman haya in kana a gidan haya masarka ba ta da walwala ‘ya'yanta ba su da walwala baƙonka ba da walwala in kai magana a ƙadan maka gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne zaman haya. An samar da wata cibiyar kiwon lafiya da za ta rinka kula da mata da ke fama da cutar sankarar nono a jihar Neja, in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. A ƙoƙarin shawo kan matsalar mutuwar mata a sakamakon kamuwa da cutar sankaran nono da kuma sankaran mahaifa, uwar gidan gwamnan jihar Niger a Najeriya Dr. Amina Abubakar Sani Bello ta kafa wata cibiyar yaƙi da yaɗuwar cutar sankaran nonon da ta mahaifa a jihar Niger. Matsalar cutar sankaran nono dai babbar matsala ce da ke addabar mata tare ma da hallaka su a wasu lokutan. Al'amarin da ke buƙatar kulawa ta musamman. A cikin wata hira da muryar Amurka, uwar gidan gwamnan jihar Niger, Dr. Amina Abubakar Sani Bello, ta ce babban gurin su shine a rika gano cutar da wuri tun kafin kafin ta yi illa ga mace kamar yadda ta yi ƙarin bayani. Mun kafa wani santa ana kim eh, na duba mata don a gano waɗanda suke da kamar ciwon sankaran nono a farfakon farkon shi matsalar ciwon sankaran nono shine yawanci mata suna zuwa lokacin abu yayi nisa babu wani abu da za a iya yi daga nan mata sai su mutu daga cikin wannan ciwon to amma shi abin da yake bukata shine a gano shi da wuri wani su lokaci ba mu iya hana ciwon amma muna iya kamawa da wuri ta yadda za a samu maganin shi da wuri mata su samu su samu lafiya to abin da santa ɗinmu muke yi shine duka mata ko da muna eh, wato ana ana screening ɗinsu ana duba su ya ana ana tantance su a gano waɗanda suke da matsala tun da wuri ko kuma wanda ba su da shi da kuma basu da shi in an duba su sai a basu lokaci wanda za su sake dawowa ana duba su don numfarin shi ne duk wanda take da irin wannan ciwon a kama shi tun da wuri ta yadda za a bata magani da wuri kuma muna tantance mata game da ciwon sankaran na bakin mahaifa ana ce mashi cancer of the cervix shi wato ciwo ne wanda yakan ɗauki shekaru da yawa kafin ya kama mace alamomin ana ganin su da wuri to wannan ma in muka tantance mata muna ganin alamomi nan take muna iya ba su magani ta yadda ba za su kama wannan ciwon ba amma yanzu a girman wannan matsalar take musamman a Niger a yana da yawa ai a Najeriya gaba daya a cikin ciwucukan daji ko sankarau da ke kama mata wa'annan guda biyu na nono da na baki mahaifa su ne suka fi kashe mata saboda haka ciwo ne mai mahimmanci kuma matsalan da muke da shi shine mutane sun canfa shi ba su zuwa asibiti da wuri to mu manufan mu a nuna ma mata cewa mutane ma da maza da mata cewa wa'annan cututtukan ana iya kama su da wuri amma abin da ake so shine a tafi asibiti da wuri a je a duba uwar gidan gwamnan jihar Niger Dr. Amina Abubakar Sani Bello Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Masana harkar kiwon lafiya suna ci gaba da bayani akan irin matsalolin da mata ka iya fuskanta yayin da suka haihu a gida maimakon zuwa asibiti. Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto daga kanan dabu. Farfesa Isa Abubakar ƙwararren likita ne asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano. ya ce ba wai jarinta ba ce mace mai juna biyu ta ce za ta haihu a gida maimakon asibiti. Domin in ba a yin ba za ka ga za a iya samun hauhawar jini wanda zai iya yin tsanani har ya kai ga mace ta fara jijjigar jiki kamar mai farfadiya to diyi idan ta yi wannan kwakwalwarta ake take lalacewa to in ba a yi sa'a ba har mutuwa tana iya zuwa ko kuma zubar jinin nan tun ana ganin shi wasa-wasa sai ya zo ya zama na kamar an buɗe famfo ruwa ya zuba kafin a ɗauki wani mataki wani lokacin har shi ma mata ta mutu ko kuma zazzabi din wanda ba a gane kan shi ba idan ba a je an yi maganin shi ba zai watsa duk jiki shi ma yana iya jawo mutuwa ko kuma mahaifar tana motsi da dama yadda har za ta yage jini ya zuba cuta ta watsu shi ma a mutu da ko kuma idan ba a auna din an gani ba sai gashi jini saboda shi cikin da take dauke da shi watakila kuma da wasu kwayoyin cuta da kuma rashin samun abinci ingantacce sai jininta ya kare domin me da ita kadai ce take amfani da jinin da Allah ya bata shi yanzu sun zama su biyu ko watakila wacce take dauke da abin da ya fi ɗaya kaga uku ko hudu jinin nan ba zai ishe su ba sai ya zama na ya karanci to wannan karancin yana iya yin tsanani har ma mace ta mutu ko ta tagayyara sosai to kaga duk a wajen awu duk asibiti ana duba a ga wa'annan domin a ɗau mataki ko kuma na kariya ko kuma na magani ina ga matan da suke zuwa awo dakta amma wajen haihuwa sai su ce ragwanta ce haihuwa a asibiti to wannan shine babban matsalar mu a ƙasar nan musamman a arewacin najeriya yawanci kan yanzu kai ya ɗan waye wajen abin da ya shafi awo amma wajen haihuwa har yanzu kan mutane da dama yana cikin duhu sai aga kamar wata jarinta ce a aihu a gida bayan an yi kokari an ji awon nan to ai mutum gare ya cika ladansa ga mu magidanta ka mai da hankali wajen sa matarka ta je a yi awo in za a baka wani yabo ne ɗari bisa ɗari ka ci amma kuma sai ka zo ka gaza wajen haihuwa bayan lokacin ne hatsarin ya fi ma fitowa ka yi tunani lokacin da ɗa zai fito ɗin nan jini fa zai iya barkewa akwai yadda zai barke daidai yadda yanayin yadda Allah ya tsara abinsa dole ne za a samu fitar jini amma kar yayi yawa sai ya zo ya zamana wannan ba wanda zai iya cewa komi gani da aka yi abu ya tafi daidai a wajen awo to fa yanayi yana iya zuwa ba zata sai ka ga jinin nan ya barke da gudu wanda idan kana ana asibiti ne ƙarƙashin ma'aikata ƙwararru akwai matakai allurori ne da za su yi ko kuma yadda ma za su jawo ɗan ya fito akwai dabaru na yadda ba za a raunana ta jinin nan ya fito da gudu ba ko kuma dan a raunana shi don wasu dan zaka ga 'ya'yan zaka har karya yaro sai a yi ko kuma ma a shaƙe mashi wuya da abin da yake jikin cibiyar shi wannan duk yana iya jawo matsala har yaro ya mutu a yi asarar shi farfesa isa abubakar na asibitin koyarwa na malam aminu da ke kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, nigeria. Bisa yanayi na zafin bazara da ake ciki yanzu Cutar sankarau ta bazu a wasu jihohin arewacin Najeriya, al'amarin da ya kai da an rasa rayukan mutane sama da 250. Shin kowasu matakai gwamnatin jihar Jigawa ta ɗauka domin kare al'ummarta daga kamuwa da cutar? Halimatu Abdullahi na da rahoto. Jihar Jigawa dai a halin yanzu ba ta cikin jihohin da suka samu barkewar wannan ciwo na sankarau amma duk da haka cewa mun shigo yanayi na tsananin zafi kuma da alama zafin bana kamar ya zo da zafi sosai ana iya tsammanin barkewar irin wannan cuta ta sankarau kamar yadda muka gani daga kamar jiha irin ta zamfara Jiha jigawa ta ɗau matakai na ganin cewa al'ummar ta bata samu barkewar irin waɗannan cututtuka ba babban matakin da aka ɗauka shine ana ƙara wayar da kan jama'a a kan cewa ga mata yadda ake kamuwa da irin wannan ciwo na sankarau kwanciya a cikin ɗakuna da suke da matuƙar zafi kuma babu taga ba iska da take kaɗawa ta ɗauka ta fitar eh, yawanci ana gaya wa mutane idan har ɗakunan ba su da irin wannan wadatacce iska musamman ko ba taga isasshiya to lalle a kwanta a waje ko a baranda ko kuma a yi taga ɗin sannan kuma a rage yawan mutane da suke kwana a ɗakin bai kamata a ce mutane fiye da hudu sun kwana a ɗaki ba ko ma da wadatacciyar taga ɗin idan suka wuce haka gaskiya akwai matsala kuma mutane su rika lura da wasu abubuwa kamar su alamun zazzabi tsananin ciwon kai da zarar sun ji wannan alama to su je cibiyar lafiya mafi kusa ko ta matakin farko ko kuma babbar cibiyar lafiya duk dai wadda za su iya zuwa su ba da rahoton wannan ciwo saboda haka waɗannan Eh, su ne matakan da aka ɗauka a yanzu haka kusan ƙasar gaba ɗaya ba ta da alluran rigakafi na wannan shi kansa ciwo na sankarau ko jihar zamfara din yanzu ne ake kokarin shigo da su wannan allurai na rigakafi duk da cewa sun fara samu amma su din ma ba zai isa a samu na waɗannan jihohin zamfara kebbi da sokoto inda abin ya fi yawa ba har kuma a shigo mana nan to amma duk da haka na san hukumar lafiya a matakin farko ta ƙasa gaba ɗaya tana yin duk abin da ya kamata ta shigo da irin waɗannan allurai saboda a samu a cimma yanayi na garkuwar jikin ɗan adam da mutanen suke a wannan arewacin najeriya inda aka fi samun wannan matsala wannan cuta ta sankarau wani yana shafa wa wani ne eh gaskiya ita cutar dama tana yaduwa ta hanyar iska ne idan mai ciwon ya zo kamar koda ba ne kuma aka shiga wannan ɗaki inda ba iska ɗin to yana fitar da numfashi ko kaki ko wani tari ko atishawa to yana fitar da wannan kwayoyin cututtukan kuma idan da akwai iska tana kaɗawa to za ta fitar da wannan kwayar cutar daga wannan ɗaki ita kwayar cuta ce da take hayayyafa lokacin da aka samu rashin iska da kuma tsananin zafi to in ya feso wannan to shi wanda suke tare zai iya ɗauka amma idan da akwai iska ko kuma wadataccen wurin makwanci ko wurin zaman al'umma to lalle kuwa insha Allah za a samu saukin wannan ciwo. Dr. Shehu Samba kenan babban darakta a hukumar lafiya matakin farko na jihar Jigawa, Halimata Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. An sami nasarar cimma yara har kashi sama da ɗari a rigakafin cutar shan inna na watan Maris da ya gabata a maraɗin jamhuriyar Nijar. in ji wakilinmu shu'aibu mani sakamakon taron bitar shawarar ga kan cutar shan inna da ta gabata likitoci sun ce sun ci nasara ta kashi 101 da da 'yan kai a cikin 100 na yawan yara sabbi zuwa shekaru biyar da haifuwa in ji malam idris abdu malamin waye kai a DRSP. Ita nasarar yawan yaran da ƙididdiga ta nuna cewa su ne ya cancanta su ne ya kamata a ce kowa ya samu wannan rigakai mun hau da wannan yara wato shi ne a turance ake cewa san ayan burgil 98% maksa mun samu waɗansu wanda watakila sun ƙetaro ne an samu ƙari saman yadda muke tsammani watakila kun san ko ga wajejen makiyaya masu kai da kawo watakila sun ƙetaro sun shigo cikin eh, jihar mu ko kuma wasu baƙi haka ko makwabta nigeria da sauransu da an samu an yi ga yadda dai lissafi ya nuna an dan samu matsaloli matsaloli shine har gobe akwai wanda har yau dai ba su fahimci aikin ba tun kullum muna cewa sun hau tudun nakiya ne har dai a ci nasar da a ce babu ita cikin doron duniya sai dai ana magani kai na kaba a maraɗi gari lokacin da likitoci ke yin wannan bita kimanin gidaje 36 suka ki wannan shoshawa amma da jan hankali likitoci da na magabata an ciwo kan 27 domin haka ne mataimaki na biyu ga majalisar da'ira ta maradi ya kawo tsokaci tare da jaddada kira ga uwayen ɗaya su gane makoma domin kare lafiyar 'ya'yansu malam bazai muhammadu ya ci gaba da cewa an ana wannan vaccination su bar yara a kare su kariya ce ga yara an ka yaro baka kare shi baka bari abu ya same shi kai za ka yi kuka yan uwa za su yi kuka kowa ma sai ya kuka tun da danmu ne dan nijar mu yi hatara waɗancan sauran vaccination ma da ake yi na an mace ta aihu kamata yi matanmu su rika lekawa suna tahiya kai da kai an an ce musu a wata uku su zo su ta a wata uku nan kariya ɗansu ne an ce su sake komowa a wata tara wannan wata tara ta yi daga tayi su je a yi vaccine jama'an mu ta bari a yi wannan vaccination shine muke tambayar ta saboda 'ya'yanmu su rayu da kyau malam bazai muhammadu kenan na majalisar da'ira sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar Yeah. ya no ni mirar. A jihar Bauchi wata kungiya ce ta yunkuro domin tallafawa a kai ga nasara wajen kokarin da ake na kawar da cutar shan inna wato polio a Najeriya. Amina Abdullahi Girbo na da rahoto. Ƙungiyar yanke-yanke Group sun gudanar da taron faɗakarwa kan cutar shan inna, inda suka nuna wasan kwaikwayo yadda illar cutar take shafan yara ƙanana. Da yake bayani shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko, Famasi Adamu Ibrahim Gamawa ya bayyana jin daɗinsa da gudunmawar da suke bayarwa a harkar lafiya. Shan inna wata nau'i ce da cuta da ke kama kananan yara. Sannan ka su tana matukar barazana ga yara tun daga lokacin haihuwar har zuwa shekara biyu. Kafin gano mai cece cutar shan inna. Yankunan na kasashen Hausa tun ana ana danganta ta da cutar cewa aljanu ne ke shafan yara wato shan inna. Ana cewa wata jinnu ce da ake kiranta dinnan takan shafi yaro saboda haka sai ya taso jikinsa ya shanya don haka ma da zarar an ga alamunta sai a garzaya wajen yan bodi kamar da yadda muka gani a drama don neman magani da ƙarshe yake gagara sai yaron da abin ya shafa ya tashi cikin nakasa idan ba a yi sa'a ba har ya rasa ransa. Rashin inna ba kawai a nan kasar ba a wasu kasashen afirka da kasashen asiya irin su india da pakistan da wasu yankunan latin amurka ta yi barazana sosai wajen cutar da ƙananan yara wannan ta sa gwamnatocin kasashe da majalisar ɗinkin duniya da manyan ƙungiyoyi masu taimakawa shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko kenan famasi adamu ibrahim gamawa ku tafi can kuje je ku gaya musu cewa na ki a yi a gidana a yi gidana ne iyaye na ba a mutu ba ni ma ba a mutu ba za a yi ma yara na ba na kafa kuma na tsare ba mai shiga gidan nan ko ba mai bisa yara na ba za su fita ba ku kuma ba za ku shiga ni ba saboda haka ku tafi can ku je ku ƙarfi iskancin ku ne kudancin ku ba a gidan nan ba kai ta mutane malam ba dama mutum ya ya dan huta kenan a gidan sai an bi da magani ku kawo asibiti kyauta mana mu je mu maganin ciwon kai sai ka samu domin babu irin yadda ɗan foliyo ɗin nan suka zo gidanka ba irin wulaƙancin da baka musu ba kuma ni karan kai na baka shawarwari iri daban-daban akan maganar foliyo nan amma ka watsa mun kasa a ido amma yadda yanzu na taɓa kafan yarinyar nan na ji ina zaton cewa irin ciwon nan ne na shan ina ya kama ta shan kuma amma duk da haka ba zan yi mata addu'a ba zan mata insha Allah malam ni na ɗauka zan zo gurin ka ka taimaka min da addu'a bayan yana amma na lura kai ma yahudancin ya lalaka ka bar ka yana kawai. Shugaban ƙungiyar yanke-yanke group Alhaji Ɗanlami Muhammad ya bayyana ra'ayinsa kan wayar da kai dangane da cutar shan inna. Ah, mun shirya wannan taro ne wa shugaban addinai shugaban al'umma da kuma wato ƙungiyoyi masu zaman kansu da suke alaka da kiwon lafiya sanan mun gano da cewa najeriya tana cikin jerin wa'inda suke dauke da wannan cututtuka ko cuta ta shan inna sa'annan har an zo za a cire sunanmu sai abin ya sake bullowa a jihar borno to wannan dalili ya sa muka shirya fasahar kwaikwayo drama yar kwaikwayo a game da wannan faɗakarwa domin jama'a su fahimci cewa wannan cuta cuta ce wadda batta da magani in har ta kama yaro daga aiwa zuwa shekara biyar to sai dai kawai ya samu na kasa so wannan muka ga cewa yana da muna da rawan da za mu iya takawa don ganin cewa an wato faɗakar da kuma wayar da kan al'umma dangane da wannan ciwo abu na karshe shine da muka lura da mai kuɗi da mai ilimi da mai lafiya duk Allah zai tambaye su ranan tashin alkiyama me suka yi da arzikin da Allah ya ba su na lafiya da kuɗi da ilimi to mu a matsayin mu bamu da kuɗi bamu da ilimi amma akwai lafiya da kuma fasahar da Allah ya bamu muke so mu yi amfani da wannan dama. Alhaji Dallami Muhammad shugaban kungiyar yanke-yanke group kenan. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Madalla a gaida Amina Abdullahi Girbo daga Baucin Yakubu. Ibrahim Alfa Ahmed Gareka. ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu. a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. To jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.